Tsaka mai wuya. Shugaba ce yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki. To wannan yasa wasu daga ciki suke ganin cewar kamar abubuwa ma da da ake a Najeriya shugaban Muhammadu Buhari bai sani ba. A baba na akwai wani na kusa da Muhammadu Buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je fadar asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ga abin da ke cikin labaran da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane bane a cikin gari haka misali jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da kowa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya ina gaskiyar zargin da wasu suke cewa mutanen da ke zagaye da buhari su ne matsalar gwamnatin sa ba shi buharin ba sannan kuma waɗanne abubuwa ne su masu muhawarar na yau suke ganin sun taimaka wajen ƙarfafa zukatan wasu matasan arewacin najeriya su shiga cikin sana'ar satar mutane ba da bayan haka gaskiya ne shi buharin shugaban ƙasa kenan wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da yake faruwa ba kuma ina gaskiya ma cewa wai ana kai masa wasu jaridu wanda ba na gaskiya ba ne duk wannan sa cikin abubuwan da za mu tattaba a cikin wannan shiri na yau wanda muke kawo muku muhawara a tsakanin shi Nasura Ashiru Sharif babban maduguna kungiyar matasan arewacin Najeriya da kuma barista Aliyu Abdullahi wanda yake wato wakiltar fadar ta shugaban kasa kuma mai hidima ga shi shugaban kasa din dangane da hulɗa da kungiyoyi ko cibiyoyin watsa labarai. to sai ku gyara zama mu ci gaba. Wannan abu ne yake a west northwest arewa maso yamma banditry abubuwa zan iya kama factors dalilan su kaman guda uku hudu kuma a hankali za mu gane ba wai komai bane laifin shugaba Muhammadu Buhari. Na ɗaya tukunna babban abin da yake jawo wannan abin da yake faruwa a jihohinmu nan na arewa maso yamma su Katsina, Kano, Kaduna, Zamfara wani abu ne. Reflection ne kamar madubi ne na al'umma ɗinmu. Talauci, rashin aiki, duk wannan da kuma yawaitan haihuwa na mutane. yanzu kuma mu muke da matsalar nan bari ga maka fa mu mutane musamman mu mutane arewa mu muke da matsalar mu ne zan gama dalili yanzu inda a ce gwamnati za ta yi yunkuri gwamnati na tsakiya federal government in za ta yi yunkuri ta kawo wani policy na rage population na controlling in population wato kayyade iyali za mu ce addinin mu eh, culture mu bai yarda da haka ba za mu yaƙe su da duk abin da yake da shi malamai za su fito su yi magana ta ta ta ta amma ba mu san mu ji gaskiya sai a ce maka Buhari ya yi alkawari zai yi in zai kawo aiki miliyan uku kowane shekara ina ayyukan wallahi an kawo aikin amma ba sa gani kan dalilin yasa ba sa gani saboda population inmu is growing yana yana ya haduwa fiye da yadda economy imu ake fix in economy mu kudin nan da ake samowa a raba tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin kananan eh, hukumomi duk tare ake rabawa ba mai kallon su ba mai musu question ko ba a so a san dalili ba a so a san ma cewa wasu manyanmu da shugabanninmu musamman shugabanninmu na, ah, na gargajiya akwai hannayensu a cikin irin waɗannan abubuwan rashin tsaron da yake faruwa suna tunzira abin saboda suna ƙaruwa da rashin tsaron da yake faruwa wasu mun gansu an kama su gwamnan jihar zamfara matawale ai kaga ma ba jam'iya ɗaya yake da shugaban muhammadu bari amma muna yaban abin da yake yi kuma ya fito ya faɗa ya san an gane sarakuna da hakimai da gatai wanda suke da hannu a cikin rashin tsaron da yake faruwa so amma in irin suna sura suka tashi yin abin da za su yi mun san a eh, civil society ne suke representing yana da kyau muna jin daɗi su sa gwamnati kullum a kan toys inta amma ya kamata su bude idanunsu sosai kada su yi limitin ishi su duba yaya gwamna fa yaya sarki fa yaya ciyaman um, eh, nasura na son ka yi magana musamman kan abu guda biyu da ya tabo da farko ya ce shugaba muhammadu buhari ya yi alkawarin zai samar da ayyukan yi kuma an samar amma ko bai isa ba saboda mutane ɗaya kenan sannan abu na biyu kuma da ya taɓa yanzu shine dangane da batun hauhawan yawan jama'a a Najeriya misali inda ce za a kayyade mutane a kayyade jama'a kowane mutane ce a faɗa ɗaya ko ɗaya biyu kamar yadda shi barasa ke bayani cewa yanzu nan za a yi ci akan gwamnatin a ganin kamar ko tana adawa da addini da sauransu me za ka ci akan waɗannan musamman biyun nan to wannan jawaban da yi i'm sorry uh, shi da tabbatar min cewa muna da matsala wato shugaba buhari irin mutanen da ya tara ya kewaye gwamnatinsa da shi shi sa dole mu samu matsala irin wannan ai buhari ya san da yawan al'umma ƙasar nan ya hau ya fito ya ce a bashi a wata shida zai maganin harkar tsaro ya faɗa ko bai faɗa ba um, kana jina lokacin zaben nan lokacin zaben nan an akwai abu bai faɗa ba bai faɗa ba to shikenan to shikenan eh, shikenan mai ƙarya abubuwan da aka ce ya farfada amma bai farfaɗe su ba za ka je su my covenant with Nigeria 100 days menene wallahi duk ƙarya ne duk ƙarya ne ya ce zai yaƙi bari ka je abin da ya shugaba Muhammadu Buhari ya dinga faɗa kullum gwamnatin shi za ta dogaro da abubuwa uku zai yaƙi rashin tsaro ɗaya zai yaƙi cin hanci zai kuma dawo da tattalin arzikin ƙasa wannan guda uku ya faɗa amma bai ƙayyade lokaci ba to abin da zamu da kai mal hassan ina buƙatar ku gidan rediyon amurka zan kawo muku bidiyo inda i wannan kalamai bidiyo ba wai takarda ba a bidiyonsa yana magana inda izancen wata shida a bashi wata shida kan harkar tsaro ana maganar mutane suna cikin musiba ta harkar tsaro kana zancen a zo a ce wai su daina haihuwa a wannan lokacin wani ai ba wani abu kake son kai magana na wani tsawon lokaci wanda zai ɗauki wani lokaci kafin ka gina shi kuma kai amfani da shi abin da kake magana shi ne yanzu yanda za ka samu ka kwato rayuwar mutane ka kawo ka datse wannan abin da suke faruwa kuma da kake magana cewar akwai karamar hukuma akwai jiha bai musu magana ba ai tsaro a kaso 100 na maganar tsaro kaso 75 a wuyan shugaban kasa yake shi yake da izini yake da ikon magana kan da soja da ɗan sanda da jami'an ɗan sanda na masu farin kaya gaba ɗayansu a sa suke ɗaukar umarni kuma shine kwamanda in ce so da kai sa ake magana kansu gwamnoni da kai da ni da sarakuna da kowa da kowa ai sakandare ne mu ai mu nama abin yana da limit na iyayen da zamu ba da shi shine musamman magana ce ta muhimmin abin da zamu bawa hada bawa jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanai na sirri da zai taimake su yi nasara da waɗancan 'yan ta'adda abin da kuka baka fahimce ni ba da ne magana zancen cewar wannan rigima ta america kar mu haɗa ta da ta najeriya america ƙasa ce mai zaune da wani waje mai nisa kabila ba irin kabilar iran ba ce ko irin kabilar da su mutanen afghanistan suke ba kabilu daban-daban muna kallon mutum ya mana kutse ya shigo mana cikin kasar mu yanayi mana kaza da muna kallon yana mai da mu kamar karkashin mulkin mallakar sa muke ko wani abu saboda haka duk abin da kake tunani wani haɗin kai da ya kamata al'umma su ba wa waɗannan jami'an tsaron ba za su ba su ba kana fahimta abin da ke nufi shi sa nake nuna maka ka gane bambancin waɗannan mu kuma yanzu ai duk 'yan najeriya duk wanda suke mana 'yan uwanmu ne da akwai alaka da sana'ar sun so da haka ai za mu fi son mu haɗa kai da jami'an tsaro da gwamnati da al'umma don a kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaron shi sa nake muku ya bakar ku haɗa shi da irin na America da mutane za su iya kallon kamar ai waɗannan ma enemies ɗinmu ne ba ƙabilan mu ɗaya ba sauransu ba wannan kenan sannan na ukun su kamar yadda ya ce ba masanin tsaro ba ne ni ba masanin tsaro ba ne ban kuma taɓa kilimin masanin tsaro ba mai shi yana da ilimin tsaro din abin da ake magana shine abin da yake a zahiri kake kallansa abin da kake gani a zahiri ni a matsayina na ɗan ƙasa abin da ya sa na tsaya na jajirce akan abin buhari ya kawo shugabanci samun shugabancin ƙasar nan saboda a kawo ƙarshen tsaro ya yi magana zancen jirgin sama da aka kama da kuɗi a south africa ni a wannan lokacin ni na jagoranci zanga-zanga a majalisar ɗinkin duniya a can birnin amurka shugaba jonathan ya zo don ya kare jawabinsa matsayinsa na shugaban kasa muka zo muna zanga-zangar ba mu yadda da maganar lalacewar tsaro a najeriya ba kuma sai an binciki wannan jirgi sai an tabbatar da me ake muna zargin waɗannan kuɗaɗe da su ma ake taimakon mutanen boko haram tunda babu dalilin da gwamnati kamar ta ƙasa za ta ɗauki kuɗi a cikin jaka ta tafi da shi ta ƙasa sayan makamai ba haka tsarin sayan cinikin makamai ke ba kuma a wannan lokacin ina cikin wanda suka yi sa hannu muka tashi lauya suka tafi har ƙasar hek inda suka kai ƙarar gwamnatin najeriya da su hafsoshin sojin najeriya da jirgin da aka kama din so da aka kasancewar ba har nake yaƙa akan magana tsaro ba gwamnati nake yaƙa akan harkar tsaro Saurata idan muka duba batun sha'anin tsirana a Najeriya wani lokacin shugaba Muhammadu Buhari in aka yi abuwa da zai ce bai sani ba misali. barin baka misali guda daya lokacin da aka cire mai shari'a Walter Onogen mataimakin shugaban kasa ya fito gaya mana cewar Buhari bai san an dakatar da shi ba ɗaya kenan na biyu lokacin da gwamnan jihar Neja a baya bayan nan ya kawo ziyara a shugaban kasa shugaba ce yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki to wannan yasa wasu daga ciki suke ganin cewa kamar abubuwa ma da yawa da ake a Najeriya shugaban Muhammadu Buhari bai sani ba a baba na akwai na kusa da Muhammadu Buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je fadar asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ya ga abin da ke cikin labaran da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama gari mutane wani a cikin gari haka misali kai ka daga cikin yan jirgin da suke taimaka shugaba Muhammadu Buhari dangane da sha'anin hulɗa tsaro me gaskiya magana To a gaishe kuma malamai sannan ku da aiki. To har yanzu muna da sauran batutuwa da dama a cikin wannan muhawara din wacce za mu kawo muku a mako na gaba wanda za su hada da batun ko Buhari ya san irin cece kuce da rashin jito da ke tsakanin shugabannin tsaro wato tsakanin kwamandojin sojojin ƙasa da na sama da na ruwa da ake cewa akwai a tsakanin su din kuma ina magana cewa Buhari yana samun jaridu na kansa wanda ba ainihin na gaskiya ba ne. ko ko magana da ta shafi mutane da ke zagaye da shi ha kuma za mu taɓo maganar bullar wasu 'yan ta'adda kan babura a funto da aka yi a kwanan baya sai kun ji mako mai zuwa a madadin su baƙi namu ne ne aliyu mustapha sokoto a washington ku huta lafiya thank you